وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah ya sake buga wani misali don mayar da martani gare su, shi ne misalin mutane biyu, ɗayansu bebe ne, baya ji, baya magana, kuma baya fahimta, saboda bebencinsa da kurumtarsa, baya iya amfanar da kansa ko ya amfanar da waninsa. sannan kuma ya zama nauyi a kan wanda yake kula da shi yake jibintar lamarinsa duk inda ya tura shi bai kawo masa wani alheri bai biya masa bukata shin wannan shine halinsa zai yi daidai da wanda yake mai lafiyayyen kunne da furci wanda ake amfana da shi yana umartar mutane da yan adalci kuma yana kan tafarki madaidaici wanda babu wata karkacewa a cikinsa to ta yaya ne ya komo kai za ku daidaita tsakanin Allah wanda ya siffantu da siffofin kamala da girma ku daidaita shi da gumakanku waɗanda ba sa ji ba sa magana ba sa janyo amfani ba su yaye cuta